Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautari labaran kan zama ci faɗi abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin dillancin labarai Najeriya wato nan da Muhammad Ismail na kafar yada labarai da ake kira da hawk da kuma masana ilimi akan aikin jarida. da social media tana barazana ga kabobin yada labarai musamman ta ta yada ta da breaking news kamar labari ya faru yanzu kafin masu min media su buga za ga social media sun fara buga breaking news din sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin ɗanzan kurgin lokaci ko sun gani dai za su saurara su su tabbatar su yi amfani da su main media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani ya kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su rayu a rahotunan amma daga baya kafin sunan midiyan su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi don na ga ta nan ne kawai dai suke zana ga min midiya amma ban da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzon kirgi akwai labaran karya a social media so yasa an sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yada abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen sauƙaƙa irin wannan abu shi yasa ake ilmantar da mutane kamar irin su kan su check yadda za ka yi ka tabbatar wannan labarin gaskiya ne a kuna karya ne kamar yako musa shi ma muhammad ismail na kafa yada labaran da nishok ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura ta kafa sada zumunta din wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubale kamar yadda kake kaftan kafadi akwai kalubaloli da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba 'yan jarida ba ne ba su san eh, haƙƙin jarida ba kasan matsalin ma babba guda ɗaya shi ita ce eh, shi wannan social media kasa kafan eh, yada labarai dinnan na sada zumunci ya mai da kowa ya zama ɗan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalar da aka samu sannan kuma mutum yana da wani dama wani dacan baka isa ka yada labarai ba dole akwai wasu eh, hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to yanzu daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kan ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokuraɗiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan zaka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a ƙasashe da yawa in ka duba ko kwanan nan ma eh, trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yada labaru wanda yake wasu basu da tushe basu da tushe akan musamman eh, a yadda yake tunani masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu 'yan jarida da ma kuma al'umma dr adamu adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta kuwa bayyana tasirin social media ga aikin jarida wato haji ibrahim kafafen yada zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida a'a social media ka cokan kanta ai kama aikin jarida ne ma'ana ma'aikatan kafafen yada labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu ba wai su bar shi ko kuma su bar wa'annan kafafi su zama musu kalubale ba abin da nake nufi a nan shine su kafafen yada zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yada labarai ta mallaki wannan platforms din ta mallake su ta yi kokari ta san yadda za ta sarrafa su ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukan ayyukansu yadda ya kamata saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma to a nan ne za a samu baraka amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da hakkin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya labarai waɗanda ba na kanzon kurege ba kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media to kamata ya yi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yada zumunta na social media a wajen rahotanninsu a wajen bibiyan al'amura na yau da kullum na al'umma a wajen ƙaryata labaran ƙanzon kurege da jama'a suke yadawa ta hanyoyin ba da updates akai-akai wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba ni wannan shi ne ra'ayina dr adama adamu kenan malamar aikin jarida a najeriya wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu 'yan jarida musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumuntan ke kara shiga zukatan al'umma Nasir Daniya masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukunce-hukuncen yada labaran karya a Najeriya musamman a kafofin sada zumunta ya yi mana ƙarin bayani. Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da suna da alaka da rashin sani. Misali mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes uh, prohibition act da Najeriya take da dokoki ana tsammanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanenmu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka hada da da, da, da YouTube, abubuwa suka hada da email, abubuwa da WhatsApp ɗinnan da muke amfani da duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. Uh, so yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na, na, na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ta wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. wato uh, in ka yi wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan gada suka afku ba da daɗewa ba afirka ta kudu game da 'yan najeriya da sauran wasu ƙasashe 'yan wasu ƙasashe to in ka ma mutum shi ko wani batayya ko wata magana wadda ta nuna wannan uh, uh, bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu to za ka iya tafiya gidan yari shekara biyar ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan goma sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane a waɗanda suka san haraka kimiyya sosai suke yi kamar yanzu a misali BOA Voice of America tana da tana da website ɗinta ko portal da ake da yake da domain mai suna www.boahausa.com to yanzu kaman kawai daga najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kaman boaa sai ya ƙara a guda sai ya zama boaa hausa.com to wannan ya yi cyber squatting kenan shi ne ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da ya cuta to shi kuma kayi laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tarar da za ta iya kai naira miliyan biyar. nan shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz da nasir daniya mai zahra aminu fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Charlie. da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. ya ji ya kama ɗansa ya ba soja. mutumin borno ya kama kaninsa ya ba sojan bisa dalilin wannan ta'addanci kuma wani information za a ba su bayan mutanen da har 'ya'yansu suke kama su ba su me suke so a yi borno elders forum din nan ba abin da ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan ta'addanci da ya addabe mu Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saudon mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara wacce kuma ita ce ta farko daga maidugurin jihar Borno Najeriya game da matsalar Boko Haram duk da cewa daga can abu ya samu salsala. a cikin shirin yau na kashi na biyu din ne za mu taɓa batutuwan da suka shafi hada duba dalilai ko kuma ra'ayoyi game da manyan mutanen birnin da suka tattara nasu ya nasu suka kwashe suka bar maiduguri din suka koma suka zauna wurare kamar su abuja mutane suna ganin sun yi daidai ko ba su yi daidai din ba ne sannan kuma me tasirin aksarin manyan kwamandojin sojojin shugaban muhammadu buhari wanda aksarinsu daga wannan bangare na arewa maso gabacin najeriya suka fito wato tasirin su a kokarin ganin karshen wannan matsala din ba ta da bata lokaci bari mai da ku wajen wakilin namu haruna dauda biyu Adamu dan zan dawo gare ka akwai wannan in ka duba za ga kamar duk eh, manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su kama da babban hafsan sojan kasa na Najeriya General Buratai da babban hafsan sojan sama na najeriya wato sadiq abubakar da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro a baba gana mangunu dukkan da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro yan arewa maso gabacin najeriya ne mene ne kake ganin ke kawo tsiko na kawo karshen wannan matsala kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a shirin arewa maso gabacin najeriya eh alhamdulillah ka san duk lokacin da aka ce mutum zai yi aiki mu yanzu ba abin da yake ba mu takaici shine ba wai dan ma kasancewansu yan gurin ba ba wannan kadai ne ma yake ba mu takaici ba ko da ba 'yan gurin ba ne a su na 'yan najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan najeriya a duk inda yake amma sakaci da ran mutanen najeriya ko da yake ni su din karan kansu ma ni a yanzu ba zan iya ba su laifi ɗari bisa ɗari ba dalili ai akwai wanda ya sa su gurin idan na sa mutum aiki baya mun aikin yadda nake so me ya kamata in ya kamata a ce na kore shi na kawo wani kar ka manta wannan duk maganganun da ake ta yi mu daina yaudaran kanmu mu tafi kan inda point din yake shugaban kasa bai damu da ran mutane ba ana kashe ran mutane kamar tsaka ba shi ne a gabansa ba wannan abun gaskiya bai kyauta mu mutanen borno ba bai kyauta wa mutanen najeriya ba kuma kar ya manta fa wannan abun a borno yake tafiya amma yau fa gashi ya bar north east din ya tafi north west domin yau gashi nan a yankin zamfara yau gashi nan a yankin katsina yau gashi nan a sokoto yau gashi nan kai har ya zo neja ya ma bar north west din ma ya zo north central to gaskiya kaga kusan in akwai wani tunani da yake da shi ma ya kamata ya farka ya gane yadda duniyan ta dosa a ni abin da yake bani haushi gaskiya a game da waɗannan abubuwan kullum shine rashin fitowar gwamnatin jiha ba ita ce take da hurumin ta fito ta yaki yan ta'adda ba amma rashin jami'an gwamnatin borno su fito su rika nuna mutanen borno ega eh, inda laifin yake saboda mu abin nan yanzu in kayan saurari kwamishina gaskiya ne kwamishina amma shi kwamishina ya san cewa mutumin borno fa ya je ya kama ɗansa ya ba soja mutumin borno ya kama kaninsa ya ba soja mutumin borno ya ba bisa dalilin wannan ta'addanci maganan wai ba a basu information suna samun information kuma ai in ka ce ba sa samun information ma kaman kusan ka karya gwamnatin ne domin a ce gwamnati da ss na abin nan da intelligence na soja da waye-waye su ba su da hanyar da za su samu information din sai an basu kuma wani information za a basu bayan mutanen da har su suke kama su basu me suke so a yi saboda haka gaskiyar labari ni fa har yanzu ina nan babu wanda zai ya sauke ni akan wannan abin akidar boko haram mummunar akida ce to amma fa yau an kore su har sun je sun ja daga duk mutumin da yanzu in ka bi hanyar dambuwa ka sauke kasa za ka haɗu da su to me yasa sojojin ba sa zuwa su sauka su je su neme su kullum sai dai a ce su ake kawo hari gaskiya wannan abun gaskiya ba abun nan bane amma mu zargin mu shine shugaban kasa bai kyauta a al'ummar Najeriya ba ko kada ya kamata ya fito ya gyara wannan abun nan din ya tsawata sojojin nan su fita su yi aiki ba su aikin gaskiya to barin dawo eh, gare ka honorable babakura abba jatau akwai uh, kamar al'umman jihar borno musamman ma manyan jihar borno sun tattare nasu ya nasu a baya sun koma kamar abuja da wasu biranen ba gani kamar za a ga sun kamar watsi da jihar ne sun koma wata jiha ba su zo an yaki wannan abin tare da su ba in ka iya tunawa kamar yanzu a borno elders forum din nan ba abin da ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan eh, Eh, Ta dace da ya addabe mu in ka tuna lokacin um, tsohon shugaban kasa da ya zo ya kawo ziyara zuwa maiduguri kasan sun fita sun fada abin da yake ciki kuma magana farin gaskiya me ne yake me ya ce me ya ce a lokacin a ce a lokacin abin da ya gaya musu ya cewa ya ce duk um, irin wani maganganun na kuna yi ni zan iya janye sojojin ma an yi haka a nan ko ba ka ba kuma kamar yadda dan borno ya faɗa gaskiya ne eh, yan borno sun bada yaran su yan borno sun bada yaran ba wai soja ma kawai ba ma isp dan jtf da su encounter da su vigilante da kana gina nan duk duk yan borno ne ko ba ka ba ba wai wai ba ba wai ba wai wai nake wai ba a bada bayanan sirri da su meme ba yaran su binan JTF nan da kana gani wannan ba ba sirri da labarin da ba su bayarwa but amma abun abin da yake faruwa din akwai wasu bayanai wanda ana bayarwa sai zai zama wani iri idan an samu irin wannan tika sau biyu sau uku kaga an ka samu wannan labarin sai ka dauka wancan maka na bayan ne ko ba ka ba to saboda haka abin da yanzu in ka duba eh, ga gwamnati tana fadi tashi tana um, kokarin ta mai da duk uh, 'yan gudun hijira su koma muhallinsu inda suke kamar yadda suke uh, normal rayuwarsu na da kuma duk wani matakin da ya kamata gwamnatin jihar borno ta dauka domin a cimma wannan bori ne wala gwamnatin jihar borno ta yi a jiya musu gini ne a je ana ba su tallafin abinci ne tallafin idan sun koma irin sana'an da za su yayi ne dukkan gwamnatin borno ta yi amma kuma ka gani in ka in ka tuna uh, gwamnonin uh, uh, jihohin arewa musu gabas da suka zo suka yi taron su a nan maiduguri bayan sun gama wannan taron ai sun tashi sun yi tattake sun tafi gaban shugaban kasan kuma sun gaya ma shugaban kasan ga abin da ake ciki kuma ga yadda za a yi a shawo kan wannan annoban da ta addabe mu to shi shugaban kasa ya yi musu alkawari kuma yake insha Allah za a yi a ga cewa an gama wannan abun yake musamman ma jihar borno inda abun tafi kai kyamare in ka duba yanzu haka gaga da adadin da giragen sama masu na yaki da ake da su kadan ne amma zuwansa ya kara adadin giragen sama da ake eh, yaki ne yanzu haka ma ana jiran wasu giragen sama su zo su shiga tsohon giragen sama wanda ake eh, yakin eh, wannan da su kamar wasu suna zuwa ana jira za su zo daga pakistan akwai wasu kuma wanda sun zo daga america kana kuma akwai saura wanda za su zo daga saura wurare to saboda haka wannan abun ya mun dade amma abin da ni dai ni ni dai shawara na dukkanmu yan nan mu dukufa mu saya tsayin daka mu yi addu'a mu kai kuka mu gaban ubangiji subhanahu taala. don mun saka ni akan addu'an nan insha Allah Allah zai kawo mana mafita baya ga haka kuma ba zai kyautu mu ce jami'an tsaro kamar sojoji na kamar mu ce ba su yin komai ba tunda muna muna ji muna gani su da kansu suna rasa rayukansu ka gane ba zai yi kawai don wani manufa ko wani abu hmm. ka je ka bada ranka a kashe ka ba ko ba ka ba hmm. abinda za a yi dole ne mu fahimci juna mu mu yi addu'a kan Allah ya ba su nasara kana kuma baya ga addu'a din mm. ita gwamnatin tarayya ita mata saya sayin daka ta ga cewa an ba su duk irin makamai da suke bukata su yi kawo karshen wannan yaki kuma baya ga haka kuma kar a manta da hanyar lallashi kuma eh. kamar kira ga su 'yan bukwaran sajima kamar su nan koya insha Allah shi hanyar lallashi kenan Adamu dan Borno akwai wannan batu da jama'a suka daɗe suna yi na cewa ya kamata a ce su waɗannan manyan hafsan sojoji sun tafi haka nan ko kuma shi shugaban ƙasa ya sallame su an kawo wasu sabbi ganin ana ganin kamar sun gaza tun da kamar har yanzu su ne kuma ba su ka ƙarshen wannan lamari ba. Mene ne ra'ayinka game da irin wannan kiraye-kiraye na al'umma? a wannan kiraye kiraye mun dade dama muna yi eh, muna daga cikin wa'anda muke ina daga cikin wa'anda muke kiraye kirayen nan gaskiya ya kamata idan na jarraba yau bata yi ba kara jarraba gobe ba kullum ne za mu zauna da'iman akan mutum daya ba domin in aka samu canjin kowa zai iya zuwa da irin basirar da Allah ya bashi da irin taka rawar da zai yi don a samu nasara to amma yau kayi ka kasa samun nasara gobe kayi ka kasa samun nasara jibi kayi ka kasa samun nasara to gaskiya ya kyautu a ce an samu canji in dai babu wani agreement a tsakanin su wannan shine abin da muke ta ah, duk wani mai faɗa a ji da waɗanda suka san tsaro da waɗanda suka ga jiya suka ga yau ba mutumin da baya gaya shugaban ƙasar nan eh lalle lalle waɗannan mutanen fa a canza su a ga takun wa'yansu amma ya kunnan uwar shegu da shi to kaga sai mu yi tsammanin tsakanin shi da su akwai wani agreement shi yasa yake canza su yake sakaci da rayuwar mu ana kashi eh akwai wani akwai wata yarjejeniya a tsakanin su shugaban kasa ne su yan Najeriya ne shi shugaban su ne eh. wani yarjejeniya na kawo yarjejeniya a ah, wannan rikici me yiwa a ah, ni abin da nake so kar ku tsaya ku yi yakin nan ko kuma kar ku abin nan kar ka basu kar ya basu wani cikakken kayan yaki ni in rufa muku asiri ku rufa mun asiri in gama gwamnati na in tafi da dan Borno ka taba wannan batu akwai kuma batun da ake na zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin wannan harka na yaki da wannan yan ta'addanci da ake fama da shi yasa wannan abin ya kawo karshe me ne ra'ayinka game da wannan to in an faɗi haka ma gaskiya ne domin ba abu mai illa mai muni irin cin hanci da rashawa domin in ka duba yau kananan sojoji da suke ƙasa suna korafi akan manya-manyan sunan to me ya kawo haka ba sa samun haƙoƙin su muna ji kananan sojojin nan suna wannan bayanin to me ya kawo hakan ai cin hanci da rashawan ne so shi yasa ai muke ta tunanin cewa ya za a yi a kawar da wa'annan din a kawo canji a gani din in aka kawo canji in Allah da za a samu maslaha in na can na duba Haruna yau bai yi ba gobe sai in duba honorable Babakura me yiwa sai in samu bukatu na. amma kullun na ce Haruna ne ko bai iya ba ko ya iya ko bai iya ba kaga ban yi wa kaina adalci ba gaskiya To nan muka zo ƙarshen kashi na biyu na wannan muhawara da muke kawo muku daga Maiduguri Najeriya game da rashin tsaro a wannan fanni na Najeriya din. Idan Allah ya mun ga mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ita inda kuma a wannan karo za mu duba wasu abubuwa da suka hada da ra'ayin wasu da ke ganin cewa akwai wasu mutanen borno da ba sa son a ga kashin wannan matsala ta boko haram saboda amfanin da suke samu daga ciki kamar ba da gidajen haya samun ayyukan yi tallace-tallace da sauran abubuwa gaskiya ne wannan al'amari za mu kuma duba matsalar wato yadda ake kallon tsundumar da shi gwamnan jihar borno na yanzu yake yi zuwa cikin wasu wurare da ke sa yana sa rayuwarsu a cikin hatsari da kuma yadda yake tankarar sojoji akan wannan wannan abun yana yi ne da gaske ko kuma dai siyasa ce yanzu kam a madadin dukkan wanda ke da hannu a cikin wannan al'amari din musamman su bakin namu wato kwamishina baba kura abba jatau da kuma abokin rasa malam adamu dan barno da shi wakilin namu haruna dauda biyu da kuma garis alheri abdu ta hada mana shirin na liyu mustapha sakwato ne ke muku bankwana daga washington dc a huta lafiya. rahotonmu na musamman a wannan makon. Wannan roman baka da ministan kiwon lafiya Farfesa Ihanire ya yi wa al'ummar Najeriya ya jawo suka da zargi da kuma zato kan wannan salo da mahukuntan suka ɗauka. Na tambayi babban jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Ibrahim Kana ko me yasa ta leko ta koma? Ba shakka ainihin jakadar kasar Rasha ya zo Najeriya kuma ya yi mitin da ainihin babban minista ɗinmu. ma'ana abin da koyi kawo shi shine mun gani a labarai a duk duniya ya nuna mana kan cewa kasar rasha ta kirkiro wata ainihin rigakafin coronavirus saboda haka ita rasha abin da ke tunani shine ta fara diban kasashe da ke kamantaka da su musamman kasashe irin najeriya shi yasa shi ainihin jakadan nasu ya zo ya tattauna da ainihin kasar tamu watan da minista ya ga cewa ya saida mana da idea din wannan a watan rigakafin akan cewa ga sun kirkiro da ita kuma suna so najeriya su nuna sha'awar cewa idan aka fara sai da wannan rigakafin mu ma sai mu shiga cikin layi da yadda za a fara kama wannan rigakafin zuwa Najeriya. Shi kuwa mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya kalli wannan batun ta wani fanni ne daban. Ai maganan Russia ta kawo ma Najeriya magani na corona da aka yi ta yayatawa kuma daga baya ma'aikatar lafiya da kanta ta faɗi wannan kuma ta zo ta yi amai ta lashe. Wannan ba wani abu ne yana nuna mana cewar gaba ɗaya gwamnatin nan bata san ma'inda ta sa gaba ba na farko kenan na biyu kuma gaba ɗaya shi shugaban ƙasan makarrabansa da ya ɗauka sun rena shi sai abin da suka ga dama yau a ce mai magana da yawan shugaban ƙasa ya ce kaza gobe kuma shugaban ƙasa a ce kaza ya ce sun sha yin wannan su amai su lashe to duk ba wani abu yake ja wannan ba a'a magana ce dama gwamnatin an shirya ta akan ƙarya ne da zalunci da yaudarar mutane amma ga kwararren likita Abu Yazid ya tsokaci ne akan muhimmancin natsuwa a duba sahihancin duk wani rigakafin da aka yi hasashen samowa domin gwaji akan al'ummar Najeriya. Gwamnatin tarayya ya kamata idan ta karbi wannan abu a tabbatar an yi bincike a cikin wannan allura cewa ba a sa wani sinadari wanda zai cutar da al'umma ba in an tabbatar da haka mu ma iya wa mutanenmu domin su samu kariya ga wannan mugun cuta Allah ya kare mu ya taimake mu lamarin kokarin samar da maganin cutar corona ya sa ɗaya daga cikin shugabanni masu maganin gargajiya a cikin babban birnin tarayya abuja alhaji rabo ahmed ya ce lallai suna da rawar da za su taka akan wannan musiba duk da yake gwamnatin najeriya bata ga ya kamata a basu wani muhimmanci ba har yau babu wanda ya tuntube mu babu wanda ya nemi inda muke babu wanda ya san me muke ciki maganan shawara kuma da za mu bai wa gwamnati bai wuce mu ce wa gwamnati ta kula ta kuma yi hattara ta lura kasanta na da abaiba mai mahimmanci amma rashin tuntuɓa yana watsar da sauran abubuwa da kuma wargaza al'amura wanda ga abu a cikin gidanka sai ka je kana nema a waje cutar coronavirus dai ta yi sanadiyar rasuwar likitoci goma sha hudu yayin da kuma ɗari uku da ashirin da ɗaya bayani ya nuna sun kamu da wannan cuta inda sittin da takwas suka samu warkewa jami'an kiwon lafiya ɗari takwas da goma sha biyu suka kamu da wannan cuta ya zuwa yanzu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryenmu mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.